muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna muna wannan safiya na asabar hudu ga watan ramadan hijira 1447 wanda kuma ya zo daidai da 21 ga watan fabrairu miladiya 2026 muna makarantar cibiyar sahafai ne da ke tsohuwar kasuwa a cikin birnin sakwato domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma na wata ramadana a cikin ci gaba da karatun muna cikin suratul tagabun sura ne wanda ke magana a akan sha'anin tashin alkiyama da sakamakon muminai da kuma sakamakon kafirai a karatun manajiya mun tsaya aya ta goma sha biyar yau cikin iko allah da nufi yi za mu tashi aya ta goma sha shida kahin alaman mayan karanto muna muna bayar da ta'aziyyar mu ga ɗaya daga cikin masu sauraren tafsirin alkur'ani nan mai girma da muka yi karatu da ita jiya yau an waye gari an ce allah ya amshe ta allah shi mata rama allah ya kanta allah sa ta huta allah haska kabarinta albarkan wannan wata da muke ciki da albarkar alkur'ani allah subhanahu ta'ala ya sanya mata ya sanya kabarinta ya yalwata mata kabarinta Allah subhanahu wata'ala ya yi mata kurakuranta Allah sa da mu da yake rufin janna an makoman mu mu ƙara jin tsoron Allah iyaye da ƴan uwa mata idan jiya din za a ce mata yau ba da ita za a yi tafsirin alkur'ani ba tana alkiyama ba ta yadda. iyaka dai ta ce to al'amari da hannun Allah shi da saboda haka ba mu san yaushe ne Allah zai kire mu ba in ya kira kuma ba mu iya cewa in eh, in eh, eh, je ka ce ban zuwa to bai yi wa haka nan dole in ya kira mu tafi Allah subhanahu wata'ala ya sa ya kire mu muna ta imani to ana ramma da aya ta goma sha shida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن وشح نفسه فأولئك هم المفلحون الذين فاتقوا الله ما صلاتهم يا قبا يا الله كتير الله ما استطعتم بربرين إيكم ملا عبد الله يقول غاية جهودكم iyakan ƙoƙarin ku ku ji tsoron Allah haka nan wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a da biyayya gwargwadon yadda kuke iyawa idan ba ku iyawa Allah ya sani ya sa aka ce mai sallah daga tsaye ba tare da mun dogara ga komai ba idan bai yiwuwa mai daga tsaye sai mun dogara ga wani abu to mu dogara ga abin da za mu dogara da shi don mai sallar idan ba mu iya yin sallah da tsaye mu dogara ga wani abu to mu yi sallar daga zaune ba tare da mun dogara ga komai ba idan haka nan kuma bai yiwuwa to mu yi sallah da zaune sannan mu dogara kuma ga wani abu idan ma sallah da zaune mu dogara ga wani abu bai yiwuwa don mai sallah da kwance gejinmu na dama in bai yiwuwa kuma kwanta gejin hagu mai idan bai yiwuwa mu kwanta rayaran mai sallah ƙafafunmu na jibin gabas kanunmu na yamma gwargwadon yadda muke iyawa mai kalla a cikin wannan yanayin mun ji tsoron allah ke nan gwargwadon ikon mu azumin nan da muke yi rashin lahiyoyi na jifto muna a cikin azumi saboda haka mai azumi gwargwadon lahiyar da ke gare mu idan azumin bai yi yiwuwa saboda rashin lahiyar da muke da shi Allah ya sanya sai mu ajiye azumi mu ci abinci lahiya lau ba tare da cewa kuma mun saba ma Allah ba Allah subhanahu wata'ala addini ne mai sauki ne saboda haka yake mu tsoron Allah gwargwadon yadda muke iyawa amma idan ya kasance hani ne aka hana mu to wannan za mu bar abin da aka hana nan kai tsaye ba cewa gwargwadon ikon mu ba a dole ne mu bar abin da aka hana kai tsaye shi ne fa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ma na haitukum anhu fajtanibuhu Wa أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم دو na umarce ku ku aikata to ku aikata gwargwadon ikon ku ƙarfin da ci ba ɗaya ba lahiya ba ɗaya ba saboda haka aikin da wacce za ta iya ta aikata wacce ba za ta iya ba saboda ƙarfin jikinsu ya bambanta saboda lahiyarsu ta bambanta saboda haka kowa ya yi gwargwadon abin da yake iyawa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma na haikukum an duk abin da na hane ku to fa jitani buhu ku nisace shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wasma'u ku saurari umarni da Allah ke baku da kiran da Allah ke baku da kiran da Allah ke muku da hannun da Allah ke muku ke sa Allah Abdullahi ke mawa'izahu wato ku saurari wa'azojin da Ubangiji yake yi muku wa'azi'un kuma ku yi ɗa'a ku yi biyayya ga wa'azin da Allah subhanahu wata'ala yake muku malla Abdullahi ke awamirahu wato ku yi ɗa'a ga umarnin da ubangiji ke bayarwa sannan wa an fi Allah ce kuma ku ciyar fi wujuhil khairi a cikin fiskoki hanyoyi daban-daban daban-daban na alkhairi farban ciyarwa wanda an farilla kamar zakka wa nafilan da kuma ciyar wanda an nafila kamar sadakar da ba zakka ba khalisan liwajhihi kuma idan za ku ciyar ku ciyar don Allah kawai infaqan ciyarwan kuwa khayran li anfusikum khayri ne ga kanunku duk wanda ta ba da sadaka ta bayar ne don kanta ba don wata ba cikin mizanin ta za a sa ladan wannan sadakar da ta bayar mai rama ba za ta ba da sadaka ba Allah ya rubuta lada ga hajar? sai dai ita mai rama ta ce Allah hajar da ka so ka rubuta ma lada to wannan ka sai Allah ya ce to babu da shi za a rubuta mata saboda ka iyaye ta kada mai roma wurin sadaka hanyoyi na alkhairi na da yawa Allah ce mana wa man yuka shubha da duk wanda aka kiyaye da barin yi wa kai ne ruwa to fa ulaika humul muflihun Allah ce waɗannan su ne masu rabona na alƙiyama idan Allah ya kare ki ya tsare ki ba ki wa kan kanki ruwa kina da abin ba da sadaka ki ci ba da sadaka Allah ya tsare ki ga haka nan to lalle kina cikin masu rabo na ranar alƙiyama su wane ne al-muflihun malla abdullahi ce alfa'izuna masu samun rabo ranar alkiyama sai Allah ce in tuqridullaha إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الله تعين تقرب الله إذا أمك بيوع الله رنجي بتصريف المال فيما أمانا تهنيا كود كود أكالا زوكيو ينقو a cikin hanyoyin da ubangiji ya umarni na a sa dukiya Ke ciyar da marayu sai allah ke madalla guramu da makaji waɗanda ba su da mabukata ke ba su allah ke madalla ke kawo sadaka makaranta ke ba su wa a bunƙasa makaranta allah ke madalla Sai ba da kuɗi an gina rijiya don bayan Allah ku samu ruwan sha sai Allah ce madalla rance ki bani kuma wannan rancen sai ranar alkiyama zan mayar da wannan rancen saboda ka duk sadakan da muke bayarwa rance muke ba wa Allah Allah na can yana ajiye wannan rancen sai ranar alkiyama duk gaba ɗaya zai biya mu abin da ya ranta da gare mu Allah bai da bukatar ko sisinmu Allah bai da bukatar tuwon gidanki ‘yan farfesun da kike ce Allah bai da bukatar da farfesunki in ki farfesun nan ke zan ‘yan ma'almajirai suna ci su ma Kar ki canye ke ɗai ki shanye romuwa ke ɗai abokiyar zaman ki abin da ya samu nan ƙwalama ki ɗan ‘yan mata’ yare na cikin gida ke zan yan mutu kake canye ke ɗai iyakanki da yaro ki kire shi ki aike shi a'a Allah subhanahu Ta'ala ce wannan rance da yake so karban hasada rance mai kyau yake so wannan rance ne mai kyau mala abdullahi ce an ɗin nafsin ke ba da rancen ne alhali zuciyarki na cikin farin ciki da murna kika ɗauko rancen nan kika ba Allah kika yi sadaka kuma khalifan lillahi ke bayar da wannan rance ne na sadakar da kika yi don Allah ba don wajen ki gasa da wata ba Allah ce idan kuka yi rance rance mai kyau na kun zai ribin ya muku ladan wannan rancen da kuke bashi bil dafi ashara in kika bashi naira ɗari ɗaya da shi naira dubu zai shi sai lullum kaɗarin na har sau goma ya ce Allah ne rancen nera ɗari na baka fa to ya za ka mai san min nera dubu Allah ya ce to baiwa ta ta da kuma falalata ne muke wannan ƙari sai ki ce kai da na sani je ranta ma nera dubu a sai yanzu da dubu goma ke nan zan samu to ke kiwa kan kirowa ba Allah ce kirowan ba ya bayan Allah a lokacin da muke ciyarwa mu sani cewa kanunmu ne muke taimakawa Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi Allah bai gushe ba yana cikin taimakon bawa matsawar bawa nan na taimakon dan uwa nai ashe duk wanda kike taimakawa kan kike taimakawa ɗan je dunka wa maraini ya tufahi ta sa kai ki dunka ma wannan tufahin a nan duniya da kuma lahira do annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man kafara musliman kasarahu Allah fi dunya wal akhirah duk wanda ya ɗunka musulmi sutura ya sa ga jiki ne to Allah zai mai dalilin sutura da ya sa a jiki ne a nan duniya a lahira kuma zai ba shi suturar da ya sa in kina da tuwahi can cikin akwati tun baran baran baran baran baran baran bara tuwahi na nan jirgin cikin akwatuna ba ki sawa layi bai kai gare su ba kwana. ga marayu nan ga 'yan gudun hijira in suka zo suka roƙa sai dai ki ɗan kai ki dibe ta ki sunkuyar da kai ki ce don Allah dai ki haƙuri ina za ki da waɗannan tuwahi ke jera cikin akwati akwati na sun kuncika. ke koma cikin wardrobe kuma kina ta jerawa kin wace ka jera waɗannan tuwahin ko kina nan cikin mutu duk tare da ku za a sa cikin kabari ai hasara wannan hasaran ba za a yi ta ba sai dai ke ki hasara saboda haka don Allah tuwahin da kuka koye cikin akwatuna cikin wardrobe wardrobe da sabbi da tsahi don Allah ku ɗauka ku ba marayi da ‘yan gudun hijira don Allah ku ciyar tun kuna da ƙarfi kuna da lahiya, tun mala'ikin mutuwa bai kawo ziyara ba da mala'ikin mutuwa shi ya kawo miki ziyara ana na ana zuwa na rai duk sadakan da ke Allah bai amsa alƙalami ya riga ya bushe Allah ce to ashe mun ce tafiya kike yanzu ke ga zaka bar duniya sannan ne kika sadaka ki kwashe ki hada ba masu gado to ko ki yi sadakan ba amsa amma dan ka iyaye mata ƴan uwa mata mu ji tsoron Allah ina za ki da tawahin iyakan ki dai ki wanke guda ki goge ki sa in ke sa da sahi da rana ki canza da maraita ki canza da dare ki canza ba hudu nan ba to saurawa Ni kika yi da su Allah subhanahu ta'ala da ya baki ho ba ya ce ki timshe cikin akwatuna bane ya baki ne domin ke ma ki taimaka ma wasu yadda ya taimaka miki taimaka ma wasu haka ne in an zo wurin takalma allah za yi shago an ka shiga ga takalma na an yi kanta an jera takalma kullum sai ka kaɗa ƙura aka yi gare su ba a sawa iya kan ki sa guda don kafa guda allah yomi to sauran takalman da annan wasu sun shekara goma me kika da su goya Allah ba a kai ki kabari da waɗannan takalma saboda haka mu ji tsoron Allah mu zan kai yin sadaka mu je lahira mu isko sadakar do abin da ki cikin mai kin lashe baki shi ke nan an gama abin da ki shi ya ci kurkure baki an gama ya ga in ke ci ki je ki tuku ke za aka tanadin da aka tuku ba wani abu ba don da ke ci sai kuma ki hisuwa in ki sha ki je ki tsare shi ke nan sun tashi aiki tuwahin da kika ɗarma suka tsohe iyaka a kai bola sun dama aiki amma wanda ke ɗauka ki ba su sadaka Allah subhanahu wata'ala yana ce yana reno wannan sadaka kamar itace ne aka dasa ana wa itacen nan ban ruwa an bana aka dasa ice ana iwa itacen ban ruwa baɗi suna ka zo ya za a isko itacen nan aka subhanahu wata'ala yake wa sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ce hatta kula mithlu jabal har ɗan sadakar da kika bayan Allah ya tare no ya tare no har wannan sadakar da kai a wannan misalin babban dutse ki ɗauka ki ba su sadaka sai ki ta cizo hannu da na sani in ƙara sadakarka takalin ba guda ɗari ne baro duniya a na sani in ɗauki hansu yin sadaka da su tokewa kanki hasara saboda ka ya bayan Allah ba ji tsoron Allah Allah ce zai riɗin ya muna in kin da guda sadakar naira ɗaya Allah ya baki naira dubu ila sab'i mi'a har zuwa ɗari bakwai wa aksar Allah yana riɗi ya lada ga wanda ya ga dama saboda kyawun zuciyarki a lokacin da kika yi sadakar nan wa yaghfir lakum sannan bayan ya riɗiɗiya muku ladan sadakar da kuka yi sannan kuma ya gafarta muku ma faraɗa abinda kuka yi sakaci ba ku aikata ba na ayyuka alheri da barakatul infaq saboda wannan ciyar wanda kika yi a wasu ayyuka alheri da bai aikata su ba sai Allah ya gafarta musu zunubai li'anna al ne min jumlatil sayyi'at banda Abdullahi yake domin kyawawa ayyuka suna wanke miyagun ayyuka saboda haka sadakokin nan da kike yi akwai laifukan da kike aikatawa waɗanda ba sai ke tubar mu Allah ba cikin sadakokin da Allah ya baki lada ya yahe kuma muke zunubanki wallahu shi Allah shakurun mai godiya yake malla abdullahi ce mujazin ala sa'a yana sata wa mutum bisa ga da'ar da ya mai shi subhanahu wata'ala yuhul jazila bi qalil yana baki abu mai gwabi mai nauyi kike kin bashi wani abin da aka fai ki dauka kin ba Allah kika ce Allah ga abin da azzaran kan sadaka na basuwa wannan abin da kin bayar kina ganin bai kai ya kawo ba bai taka kara ba to Allah subhanahu wataala in zai saka miki ba irin wannan abin da kin ba suwa zai saka miki da shi ba da babban abu mai nauyi zai saka miki da shi mu kwatanta mu gani iyaye mata tun nan duniya sadakar da muke bayarwa ko kyautar da muke bayarwa da aka ce ma kaiwa. sai ta talaka kiki wani hamshakin mai kudi zai yi buki ki samu wata ƴan kaza kin saye ki kai mai ita gashi nan ana wa masu eh, eh, ana wa baki miya to kazan nan da ki kai mai kin larura ta tashi gare ki shi ko kazan nan zai sauki kawo miki wanda kila duk gaba ɗaya sai ɗauke nauyin larurar saboda me yace ai wacce yace wacce da larura kaza ta tashi ga abin da ta kawo mini alhali na san kuwa daurewa ta yi don ba ta da to tun da haka ne ku kula da ni to lalle ne ku san da kaji ya kare ya sa abu mai nauyi ya baki ita godiya to da balin Allah subhanahu wata'ala sai sa Allah ke man bana manzilan walau ka maqfasi tsairin bana Allah lahu baitan fil janna annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda ya gina masallaci ko da girman masallacin na awa eh, gidin tsuntsu ne dan karamin masallaci ne ya gina ne don Allah to Allah zai gina mai gida cikin aljanna a sanadiyar wannan masallacin ko nan duniya aka ce ma in ka gina masallaci ko da gidan awa girman gidan tsuntsu ne kai babban gida za a gina maka yaya muka ga wannan sakamakon bale a ce cikin aljanna za a gina maka gida cikin aljanna saboda ka iyaye mata kan wakanun ruwa duk rowa to kan ki cewa rowa ba sahaba don ta kiwa rowa ba ba Allah kiwa rowa ba sai dai kan cikin kawar ruwa kuma ba bara ta mutu yi ba muna dai haɗe muku abin da Allah ka so in kuka bai shi ko na abin da zai lullunka mu wanda ba ta sadaka ki jawo hankalinta ta zan kai sadaka duk ta ba da sadakan nan to ke ma kina da ladan sadaka sannan Allah subhanahu wataala halimun mai haƙuri yake mai tsananin haƙuri yake mala abdullahi ke fil iqabi ala al ma'siyati ga yin hukuma ga saba wanda ake mai yanda ake ta saba wa Allah ana ta saba mai ana ta saba mai in Allah ce duk sabon da aka yi mai sai yayi a kai, duk gaba ɗaya da zama halaki na babu wanda addoron ƙasa yanzu walau ya akhadha Allahu an-nasa bima kasabat ma taraka ala dhahriha min dabba Allah ce inda yana kamba mutane ya azabtar da su saboda lahukan da suke aikatawa to ko dabba ɗaya yanzu da ba doron ƙasa sai irin da kika yi laihin guda duk Allah na kan miki shi miki azaba to ko da yanzu kina nan kwance ke rukuje ko kuma ke haɗe to haƙurin nan da Allah ke yi fa kada mu yadda mu fusatar da shi da zarar Allah ya riga ya fusata to lamari ya lalace mu duba al'ummomin da suka gabata wasu tsawa Allah ke aiko mala'iki, da ya musu tsawa shi ke na sun kankame ba zan cikin sahaba ɗin ga da zarar mala'iki ya tsawa to duba mai hita duk ba ɗaya da muke zaune nan haka nan za mu kankame mu koma a wagar washi damar ke motsa mata ko taso ba saboda ka bazan kawo Allah biyayya aya ta ƙarshe Allah ce ku sani alimul ghaibi wash shahada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ce a faɗa mana alimul ghaibi wash shahada masani yake ga abin da ke boye wace hada da kuma abin da ke bayyane sai ya san da su saboda ka ayyukan da muke aikatawa na ɓoye da na bayyane Allah ce a faɗa mana ya san da su yanzu ko mai gidanki ne ya faɗa miki haka wacce na fasa abin da kika aikatawa fa in ce mai da'a kike to dole tsikan jikin ki ya tashi Ke kina ganin kina koyewa kina aikatawa sai ya haita wurin aiki ya aikata abin da aikata ko sai ya je gona ko ya sai ji ya je ofis ko ya je kasuwa ya aikata abin da aikata na mugunta ba ki sai yana da labari ba wata ne ce miki wacce ki ji tsoron Allah na fasa abin da kika aikatawa sai ga tun cikin ki da aka to ina ga Allah ya ce na sahu abinda kuke bayyana aikatawa a bayyane da kuma a ɓoye na sani alasawa duk daidai suke ga ubangiji da ɓoye da bayyane mana abdullahi ce wannan aya haskun alal ikhlas tana kwadaitar da mu ne cewa duk abinda da za mu yi mai don Allah dukkin alheri ba don Allah ba to shi Allah ya sani shi ya san niyyar da an kunshi cikin zuciyar al'azir sannan Allah mabuwayi yake al-ghalib marin jayi ne lamani ali abba'ihi babu wanda ke iya hana kyauta idan Allah ya ce a kaima wacce abu kaza to babu mai hanawa a ba ta haihuwa to abokiyar zaman ta ba ta iya hana haihuwar nan saboda haka allamani ya faru gare ku mai da Allah mun riga mun karanto ma asaba min musibatin illa bi idnillah do abin da mai gidanki zai dauka ya baki kishi yake ba ta iya hana wannan sai dan Allah bai nufa ba abin da kuma mai baki ba to ba kishi yake ta hana ba Allah ya bai da fashi baki ba saboda ki ban ta ya ce na san kulle-kulle wacce ta ita ta ce ta a bani abu kaza ko ta kulla in Allah ya nufa a baki walwale kullin nan zai abinda muke son ku lura kenan ya iyaye mata da yan uwa mata mu bar faɗin tauhidi ga baki kaɗai alhali babu tauhidi na cikin zuciya idan na san Allah guda ne ai na san Allah ka kaza ai da Allah aka kaza ga Allah ka kaza amma kitta cikin dare kika ga babawa ki yin da boka ake kiran Allah cikin dare nan ki ga biyan bukata ki tsaya ga Allah kake daga zuwa ko ina ita ko shi boka yana da bukata shi ka biya maka ne bukata ba Allah ka biya mai ba sai shi ka iya biya min shi ke nan ke gama da boka da nan in kuwa mai ya ka je ke tallafar baki wani tana barin ki inda yake tsaya ma Allah sai ta lashe baki har ta lashe leɓunta in lebanta za ta canye to amma dai ba ke za canji ba don kina nan tare da Allah Allah na baki kariya Allah ce al-hakim Allah gwani shike fi kulle ma dabbar ga duk abin da yake gudanarwa cikin hikima Allah ke gudanar da ayyuka ne in bai baki haihuwa ba akwai hikimar da ta sa ya hana miki haihuwa ne iyaka ke ta kokarin bi dan maganin haihuwa Allah bai hana ki ba amma kake saki hanya Allah cikin bi dan maganin haihuwar nan kake saki hanya Allah kina nan duk warin ki gaba da an wanke su suna gidajen suna dakunan su yake da na Allah bai koro miki ba to akwai hikimar da ta sa Allah ya jinkirta aurenki ki tsaya ga Allah dan kake daga jarabawa ce Allah ya miki da zarar kika saki hanyar nan da Allah ya aza ki bisa gare ta Allah ce ta o oh. to shi kenan ita riya sai Allah ya taba tun ke duk wanda Allah ya taba tunai ko to ya gaba ne iyaye mata duk abin da ya faru gare mu koma mu mayar ma Allah saboda haka Allah gwani ne in miji mai kuɗi Allah ya baki ya san hikimar da annan in talaka ne kuma ya san hikimar da ya sa haɗa ki da talaka in mai sanyin hali ne Allah ya san hikimar da ya sa haɗa ki da mai sanyin hali in kuma ba mai sanyin hali ba ne mai bala'i ne Allah ya san hikimar da ya sa haɗa ki da mai bala'in nan kuma za ka ya zaki sai ka ji Allah ran mana sauki Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace da alkhairi mun kawo karshen suratul tagabun ana ran ma sai suratul mulk ko suratul talaq بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا سورة الطلاق wannan sura Allah ya yi mata sura da cewa surar saki miji ya saki mata ko kuma ita matar ta ta iya ci gaba da zama da mijin ta neme shi ya sauwaka mata sai hul'i a mai san mai sadaki ne in ya so ta ƙara gaba wannan sura madaniya an saukar da ita ne bayan hijira a nabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina kuma salasa ashar aya ayoyi guda goma sha uku ne daga wannan surar bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jinkai za mu fara karatun wannan surar Allah ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi shine Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza nisaa idan za ku saki matan aurenku mala abdullahi ce khassahu bin nida Allah ya keɓe annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya kire shi yake ya kai wannan annabin saboda me ijlalan domin girmamawa don hukuncin ba shi kaɗai ya shafa ba to saboda me aka kire shi don shi an jagora shi an shugaban wannan al'ummar shi an manzon wannan al'ummar abinda aka kire shi aka faɗa mai ya shahi duk al'umma sai baki ɗaya wanda anna ummatahu tabi'una lahu domin kuma al'umma dai biye suke da shi Wali za a al-hisaba bil hukmi saboda haka ne Allah ya game magana a lokacin da zai faɗi hukuncin cewa idza dallaqtum ce idza dallaqta ba Allah bai ce idan za ka saki matan aurenka sai ce idan za ku saki ashe da kai da al'umman ka duba baki daya ai arattum tadliqahunna a lokacin da kuka yi nufin sakin matanku yaya ya kamata Allah ce fa li'iddatihinna ku sake su li'iddatihinna a cikin lokacin da za su iya fara idda ai fi waqtiha wa huwa a tuhur a cikin lokacin da za su ya fara idda wani lokaci ne a tuhur suna cikin tsarki wannan tsarkin allazi lamta tamassu al-mar'atu fihi wanda ba a yi kwanan aure da ita wannan matar da za a saka cikin wannan tsarkin ba wahidatan kuma idan saki guda kacal bila riwazin ya kasance babu hurhure wato ba hulki ne za ta yi ba sharuɗa guda biyu a lokacin da miji zai saki mata ta yi shari'a ta neme shi ya sake ta tana cikin tsarki ba tana cikin haila ko kuma jiki ba tana cikin tsarki wannan tsarkin kuma da yi kwana aure da ita cikin wannan tsarkin ba wanda zaran ya kwana aure da ita cikin wannan barke yana yi wajibi ciki ya shiga to idan ciki ya shiga to inda da za ta yi ta haihuwa amma idan ciki bai shiga ba to inda za ta yi da haila daya biyu uku cike na ta gama inda sannan idan zai sake da cikin sarkin nan ya mata saki guda kai ce ta yi na sake ki saki uku la ko kuma saki biyu kai tsaye Allah bai son haka saki guda wannan saki guda nan kuma kashi mata bita da kulli tana cikin idan kuma ya aika mata wani sakin kuma a'a daban da sakin nan guda da ya mata in bai mai sai ta ba har ta gama idda in kuma wani abu ya faru kuma ya zai mai sheta to bismillah shi yasa Allah ce kada a kai koli in yaso sai mai sheta kuma a ci gaba da zama ha da ta lafa sunna wannan abdullahi ce wannan saki in ga bisa ga wannan dokoki an yi saki da ya dace da sunna amma saki ba sunna bai sai dai mubahun ni halal abin cewa aure sunna saki sunna la aure sunna amma saki ba sunna ba saki halatta ne in an ce sunna to an rubuta mai shi lada duk sanda ya saki mata kai to an dai halatta mai in ya kasance babu cutarwa bai da lada bai da zunubi ga wannan sakin da ya yi mallam ya ce wa yajuzu ilaqul hamil fi ayi waqti amma idan mai juna biyu ce yana wa a sake ta duk lokacin da miji ya ga dama don ita juna biyu nan da ke gare ta da ta haihu shi ke nan ta gama ita. idan ta bana hamluha idan juna biyu ya bayyana yana da damar sake ta duk sanda ya ga dama idan abu ya kici ya kicin wa sun ma'amara da insa'il idda sannan sai Allah ya umarni da lissafa idda lima yalhaqu zalika min ahkamil muraja'a domin kuwa hukunce hukunce nan kamun aure kuma yadda aure yana rataye ga iddan nan da suke yi saboda haka sai an bi iddan nan ƙididdiga. lokacin duk da mace ta samu kanta idanta ya sake ta to ta mai da hankali ga lissafin iddan nan kwarai da gaske kakka bar wani abu ya kuce mata wata za ta gama idda a ta sani ba miji ya ya kama aure wata ba ta gama idda ba miji ya kama aure ta ce aiki ta gama idda to a da hankali wasu kuna walmira sa'annan kuma da zama a gida a ɗakinta inda take idda da kuma gado duk gaba da ya tattara ga iddan nan da take yi matuƙar ba ta kama idda ba mijin nan nata yin mutu to tana cikin masu gado in ko ta gama idda sannan mijin ya mutu to ba ta cikin masu gado saboda haka su mai da hankali wa gairi zalik da kuma wasu abubuwa na daban wanda ke rataye ga idda sai su ala ce wa ahsul idda kuma ku lissafe ku ƙididdige idda shi miji na can yana hasashe wanda ba shi ta haila ba sai dai bi ta hasashe yanzu ina sa ran wacce ba ta haila guda kuma yanzu ina sa ran ba ta haila bi. saboda haka in yana da bukatar mai jeta to zaburwa yake maza in kome da bukata shi ke nan sai shi kyale ta Allah ce wa su da idda kuma ku lissafa iddan nan ta an yi fazuha ku kiyaye idda lituraji'u qabla faraghiha domin ku mayar da matan ku tun ba su gama iddan ba wa hiya arba'atu alwa idda kuma nau'i guda hudu ne akwai salatatu aqra akwai tsarki uku da ake yi ga wanda ke haila wato ta yi tsarki uku haila uku kenan shi kenan ka gama inda tsarkin da ya sake ta a ciki da ta gama wannan tsarkin ga haila ta farko sai da sai ɗaya wannan haila ta wuce ta shiga tsarki kuma ta ga haila ta biyu sai da sai biyu ta shiga tsarki wannan tsarkin ya ƙare da ta ga jini na uku shi ke nan an rufe kofar mai komawa miji bai da dama ke ya kama arminai sai dai in saki guda ne ko saki biyu ne sai dai ya zo ya bide ta cikin masu biɗa. in ta ga damar za ta koma mai ya ba da sadaki ya kawo lege ya kawo kayan na gani ina so ya kawo kaza ya kawo kaza ya kawo kaza ta kwana saboda ka lokacin ke koma a wajen ɗaya eh, ba ku taɓa arme ba duk taron da ke so ki azamai so ki azamai in ya so daɗa a ƙarfin arme a koma kuma ya kuma sako ki kuma nauyin kai ke kenan sannan akwai salatatu ashkur akwai masu inda da watanni waɗanda ba su haila wata uku mace za ta yi ran da aka sake ta kan farkon wata aka sake ta ta fara lissahi a farkon wata to ko da watannin nan guda uku duk sun yi nussan an dai wata uku ya eh, to ta gama idda a sai ta yi kwana casa'in ba in ko da kwanuka take lissahi to wannan sai ai kwanuka casa'in talatin talatin talatin tukuna ta gama sita sannan nau'i na uku na idda akwai wad'ul haml haihuwar juna biyu wanda aka saka tana da juna biyu ran da aka sake ta rannan ta haihu to ta gaba idda ‘yan koren da juna biyu ɗin nan ya shiga rannan aka sake ta to ko shekara nawa za ta yi da juna biyu ɗin na tseren da ta haihu sannan ta gama ita mijin nan na nan ɗauke da nauyinta da ciyar da ita shayar da ita Nau'i na hudu fainir tabat idan tana kokwanton mahaifarta a kamar arba'ata a awan au hamsa za ta yi shekara hudu ko kuma shekara biyar har lokacin da za a tabbatar da cewa cikin eh, mahaifarta gaba ɗaya babu komai da komai Allah ce wata ƙurabba wata ƙullaha rabbakun ku ji tsoron Allah ubangijinku ga umarnin da yake baku da kuma hannun da yake baku daga ciki jin tsoron Allah kai magidanci karka cuta wa matanka ko kuwa mata aure duk lokacin da aka sake ku Allah ce eh, ya faɗa ma mazan la tukhriju hunna min buyutihinna Allah ce kar ku hidda matan nan da kuka saka daga cikin ɗakunan da kuka sake su ki ce maza ta za ki bani wuri na riga ma na ma armi da wata ke kwashe kaya kawo ta ɗaya za'a ki ce to ban fita ɗaki ɗaki na ne tsiran da na kama ɗin faɗa mai haka ne in ya so shi kai kotu Allah ce ka ku hin cikin ɗakunan su min buyu hinna cikin dakunan su ilan qiza idda har lokacin da su gama idda kina nan cikin gida ne cikin daki ne yana ciyar da ke yana shayar da ke kina kwalliya kina gani kwalliyar da baki taba yi ba lokacin za ki tsira wannan kwalliyar sai ke kyakyaci lokacin da zai shigo gida ki kawo kujera ki aza tsakar gida ki sha kwalliyar ki harɗe ƙafa da ya shigo in ya sallama ke gaba da amsa sallamar sai ya harare ki tukunan da ɗaki yace to kai ka sani Allah subhanahu wataala ce wala yakhrujna su kuwa matan da aka saka kasu su kuskura su bar armin su shawara fa Allah ke ba da kuma umarni Allah ke ba don samar muku maslaha da ke ta ke riga ke koma gidan ke koma gidanku to wallahi ya bane ya faru ke ja kanki bane wani kina son mai suwa amma kina kunya ki zo gidan ku da daddawa kuma a mai ke kuma kina son dawowa ba ki da ikon ki ta ki ce na mai da kaina a ce miki saka rai amma in kina cikin gidan ba gashi gashi ranar duk yadda bai iya hankuri to ranar ɗai ta da za an buɗo gambo an faɗo miki cikin ɗaki ce da Allah da ke tabar min daki yace da Allah ke kuwa dai ba dai shi ke nan ko miya riga ya wuce Allah subhanahu wata'ala shawarar da yake ba mu muka yi amfani da ita za ta amfani mu Allah ce illa ya ce da bi fahishatin kar ku hishe su cikin ɗakunan su sai sun zo da alfasha kai ta jere ta alfasha kuma ta dawo gidanta kuma cikin ɗakin ka ta kwana a to wannan kan bai yiwuwa mu bayyana ta kuma bayyane an kama ta maza har gidan suka biyu ta Allah ce wa tilka wannan hukunce hukunce hududullah hukunce-hukuncen ubangiji kenan iyakoki na kenan da ya shata mana kuma ya ta'adda da Allah duk wanda ƙetare iyakokin Allah kuwa to fa kan zalama nafsahu ya zalunci kai ne yace wallahi ne kan ban zama gidan maciyaci amma maciyaci ya nake ba ki zauna Allah ne umarce ki cewa ki zauna in ya kore ki ya ce ki tabar mini gida to shi ya saba ma Allah lokacin ba sai ba sai ki kama hanya ki take bar mai gida Allah ce la ta dare ba ku sani ba kai miji ba ka sani ba ke ma matan ba ki sani ba la'allallaha cewa yana yiwuwa fa Allah su ba da zalika amra shi hito da wani al'amari da za ku sulhunta tsakanin kai da ka sake ta da ke kuma da aka saka dalilin da ya sa Allah ce kacce bar gidan nan ki nan ki zaman ki ko gidan ku an yi gayya an zo an ci a fiye da ke ya ce a a Allah ce wa yi zaman ni na cikin ɗaki yadda shi ke nan ki zaman ki duk wulakanci da ya ki gani kanki ya ce eh ku ni. Allah bai cewa ni abin in yi kuma in ga wulakanci bai yiwuwa yana yiwuwa Allah subhanahu wata'ala ya canza tunani ya canza tunanin mijin ke kuma ya canza tunaninki sai ya shigo gida ke roƙe shi wa da dai ina roƙon ka don Allah dai ka rufa mini asiri don Allah dai wani ka rufa mini asiri kamar da auren gana mu in kina gidanku ina kin gane balle ki roƙe shi ruwa miki asiri ki yayi miki da yi in shi ko yana shigowa gidan ne yana ganin ki to wata canzawa zai la tadri la anna Allah ba ba'da zalika amra Allah ce baka sani ba baki sani ba yana yi wa Allah ya farar da wani al'amari ya sanya da na sani ga shi da ya sake ki ke kuma da na sani ga laifukan da kika yi haka sake ki dukkan ku sai ku dawo ku sulhunta a koma ma'armi kuma abinda Allah ke so kenan a mai da auren nan Allah bai so a wace saboda haka ku ta lallashin armenku yadda kike lallashin iyanki, to armenki ba ki lallashin armen na haka da iyaye mata ku ce ma 'ya'yanku ko kai su gidan miji wanda su yi mai da miji ɗa shi kwana yunwa kuka cewa ko mina nan sau yana kwana marayi to wallahi yan an wuce haka nan in iyaye mata wallahi yan an wuce haka nan ku dan ta can da wani da mata ba ku da yawa wallahi yanzu mata sun yawa ku je makarantun nan mata ku gani irin kattan matan da ke fitowa budare ba su da mazajen aure ke ki ta samu kuma maimakon ki ce ki lallaba da mijinki ki kwantar da hankali ne kika cewa ki mai ɗakuna fara marayi to wallahi ku yi hatara ƴaƴan yanzu matan nan sun yi kusaniya yadda zamani yake don maganganun da nika faɗi wallahi ba aiki suka yi ba da maganganun ku ba yadda suka lallashin mazan su yi kika gidan nan sai ce je ta kai ce da kaji ka faro gidan nan in ya sallama shigo gidan nan kira gidan nan sai ke sun kuyar da kai yadda suka tarbon juna saboda haka kun kyale su su tallan lafiya a ruwansu a zaura arme da ta samu matsala to matsala ta samu to lallafi a baka ka a yadda matsala ta shigo cikin harbe Allah sa mu dace da alkhairi nan za mu dasa aya abin da makaranta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki kuskuren da na yi kuma Allah subhanahu wataala ya fi mini ya yi cikin zukatan masu saurari Allah ramma mu ji koda tambaya guda in za ka iya shiga cikin kamera to Allah ya saka malam da mafi bincin alkhairi da sauran masu sauraro ke daya muna da sauran tambayoyi na jiya za mu karu soma da su tambaya ta farko ta ce mala ni eh, an hukuncin mai gaba kuma ta yi mata magana sau uku cikin azumi amma dai ta ta sannan tana iya ci gaba da yi mata magana ko ko ta kyale ta gaba haramun ce tsakanin musulmi da musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya da kwana uku ga masu gaba duk yadda gaba ta tsareni to ka a wuce kwana uku da zara aka wuce kwana uku manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah na jidda wasu mala'iku ranar alhamis suna yawo ana gafarta ma duk musulmi baki daya amma in haka isko waɗanda ke gaba Allah ce ku kyale su harin da suka shirya in ba ku shirya ba to kuna nan ku ba za a yanayi muku zunubanku ba amma wadda ta haɗu da wata ta kai sai ta gaishe ta sai mata sallama ta ki amsa to ita wanda ta gaisuwa ta yi ta cikin gaba ita za a yafi mata da jinta ita ku da ta ki karɓa gaisuwa tana na cikin gaba har lokacin da ta ajiye gaban nan Allah ya mana tsari da gaba to tana tambaya ta gaba ta mala idan yarinya ta shekara sha hudu ko ba ta da alamun balaga kuma ba ta balaga ba sai ta yi azumi cikakke to malamai na la'akari da shekaru a wurin balaga shekara goma sha biyar idan namiji ne ko mace babu alamomin balaga to da sun shekara goma sha biyar shi kenan ayyuka ibadoji na addini ya waje ba kansu saboda haka duk wanda su shekara goma sha biyar ko da babu alama ko ɗai ta balaga to ta isa ibada ta waje ba kanta wallahu a'lam a wata baiwar Allah ta rubuto tana neman malaye mata addu'a a kan wani kes da suke na shaguna har shekaru sha ɗaya wata baiwar Allah kuma ta rubuto tana neman addu'a ta gaje da zaman gida ta dade tana zawarci Allah ya bata miji eh, sai wannan ta ce malam mahaifiyar ta ce ba ta da lafiya wata uku ba ta ci ba ta sha ga azumi ya kama malam za a hitsar mata mudu ko duk in an sha ruwa za a ci san mata da miskini da kullum in an sha ruwa to wanda ba ta da lafiya ba ta yi azumi Allah subhanahu wa ta'ala ya dauke mata azumi saboda haka za a ciyar mata abinci domin da aka yi azumi a ciyar mata abinci mudu guda ɗanyen abinci mudu guda har wanda aka gama azumi sannan waɗanda suka nemi addu'a kullum muna na muna addu'o'in musamman 'yan mata daga wurin ne waɗanda ke hitowa da waɗanda ma ba su hita don sun gaji ma da hitan suna bin titi an kitayawa sun zama su gida to muna na muna addu'o'in allah subhanahu wa ta'ala ya musu ga munkatar ga waɗanda za su arme su kuma masu albarka eh, saboda haka a ta'addu'o'i a ta'addu'o'i in dai Allah ya sa an ka samu kuma to kamar da muka faɗi a ta lallashin armin nan kan ki zo gidan miji kuma ki ce kai gwamma ma inda na fito ki da kayan bai kuma saboda haka duk kin samu to ki ta lallashin abin da ki samu eh, kuma akwai hikima cikin da ta sa Allah subhanahu wata'ala ya sa kika shekara da shekaru ba ki samu miji ba to akwai hikima nake gane cewa dai lalle mijin nan na da muhimmanci sosai da sosai da ta kina bidafi to saboda haka ran da kin samu to lalle ko ba ki ya tashi kuce ni eh Allah ta mu dace da alkhairi Allah rama bismillah to wannan ta ce malamin mahaifiyarta ce ta kasance ba ta yin sallah kuma tana yin azumi amma duk da haka ba ta yin sallah malam ya za ta yi da ita a matsa mata tana iya matsa mata don ta yi sallah matsayinta na yarta ko kuma yaya za ta yi to bai yi wa musulmin da ke cikin hankali ne a ce bai sallah ba abu da mai yiwuwa ba akwai abin da ka wata abin cika da kyau shedannun aljannu ke damuwarta so ka hana ta yin sallah ba cikin hankalin ku suke ba saboda haka in lokacin sallah ya kai to lallabarta za ku ta yi ke ɗebo ruwan alwala ga butarta ga ki, ke miƙa mata ta je ke tsarki na ce je ke tsarki ki to mai alwala ki ta lallashinta kuma ki ta roƙon Allah Allah ya ɗebe mata wannan shaitanin aljanin da ke hana ta yin sallah ba cikin lahiya take ba sai an ba sani ba sannan kuwa ba su yarda ta faɗa miki ne hake ta shiga ɗan mata magani amma ku zan ka fi ɗan mata maganin shaidannu aljannu sannan a lashin ta ba a matsa ma wanda ke cikin wannan hali bayani a bace ba zai a ce a matsa mata sai dai hankalinta abin tare da ita Allah bai mai mata hankalinta ta yi sallar da ya dace. Mutar tambaya ta ƙarshe da za mu karanta a yau, ta ce malam mahaifinsu ya rasu kuma su goma sha biyu suke da mata guda biyu. Akwai abokinsa da ke aiko da kuɗi ya ce a ba iyalansa. Sau ɗayar matar ta yi aure yanzu tana gidan mijinta. amma ɗan nan ana rabawa da shi ita waccan da ta yi auren dole ne sai an raba da ita koko suna rabawa wasu da ɗanɗanta guda da ke nan da waɗanda ke da wannan rabon su ne waɗanda ke nan gida ne zaune suna jiranta Allah amma wanda ita ta riga ta yi aure to ba ta da rabo a ciki Allah sa mu dace da alkhairi wanda ta aiko cikiya da sanarwa wanda ɗin da ya zamo shi ne na ƙarshe cewa ɗanta ya ɓace mai shekara shida sunansa abubakar don allah duk wanda allah eh, ya sa ya gan shi ya kai shi gidan alhaji yusuf ɗan sakai eh, ɗan sakai eh, masallacin shehu to saboda haka kamar yadda muka ce wannan ba da cigiya ɗin ya kasance shi ne ƙarshe gidan mai anguwa ake kai irin waɗannan sanarwoyi da kuma gidajen rediyo mun dai karanta wannan da da an kawo allah su wa ta'ala ya sa a ga wannan yaro allah ya takaita wahala duk inda yake allah shi kare lafiya sai allah kuma shi kare rayuwa sai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 ya Allah muna roƙonka ka biya mana bukatocinmu na nesa da na kusa na asiri da na bayyane da waɗanda muka sani da ba mu sani ba manyan su da ƙananan su ya rabbal alamin ya Allah waɗanda ke ba da sadakoki a nan makarantar sahaba da wasu wurare daban-daban ya Allah ka karbi waɗannan sadakokin ya Allah ka karba albarkan wannan wata da muke ciki kuma ka lillin kalada albarkan wannan wata da muke ciki ya Allah ka sa mu cin moriyar sadakokin mu a nan duniya da kuma lahira ya rabbal alamin ya Allah wanda ya bada kaɗan Allah ka lillin mai wanda ya bada da yawa Allah ka lillin mai wanda ba da abin da za ta yi sadaka Allah ka hole mata abin da ta sadaka Allah ka hole mata abin da ta sadaka Allah subhanahu wa ta'ala ka ba mu ladan ayyukan alkhairin da muke aiki aikatawa azumman mu Allah ka amsar mana karatu al'kur'ani mu Allah ka amsar mana al'kayyaji mu Allah ka amsar mana sallolin farillan mu Allah ka amsar mana duk sadar da zumunta da sauransu da muke Allah ta amsa mana ya rabbal alamin Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin a malam ya fita to Allah a yi haƙuri har malam ya fita sai a gashi